a hira da manema labarai a birnin Legas controller hukumar kwastam mai kula da shiya ta daya muhammad uba ya bayyana cewa kayayyakin da aka kama ne ya kai na zuzurutun kuɗi har naira biliyan biyu da miliyan dari biyar da hamsin da bakwai daga ɗaya zuwa sha tara ga watan maris da muke ciki kayayyakin da aka kwacin da ya sun hada da wasu motoci goma sha shida na alfarma akasarin su kera shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai da buhunan shinkafa dubu bakwai da dari biyu kwatankwacin tirela goma sha biyu sai kuma katan-katan na daskararrun kaji har fiye da dubu daya da dari daya da jarkokin mai fiye da dubu ɗaya da dari uku da kayayyakin gwanjo da kuma atamfofi dukkanin wayannan kayayyaki dai kamar da kwantarola muhammad uba ya yi bayani an saba ka'idoji wajen shigo da su walau dai haramtattu ne da aka hana shigowa da su ko kuma an yi ƙaurin biyan kuɗin fito kamar da doka ta tanada yawan shinkafar da muka kama daidai ke da daidai trailer goma sha biyu na shinkafa na mun kama wasu a lagos kuma wasu shinkafa mun tafi jihar oyo goma sha da sauran wurare daga cikin shinkafa da muka kama mun kama trailer takwas a can jihar oyo da oshin bayan haka mun kuma sake zuwa mun samu wani ma'ajiyar shinkafa mun samu dubu daya da dari biyu da hamsin da uku a goma sha a cikin wani wuri inda aka ajiye shinkafa muna da masaniya saboda haka muka je muka kwaso wannan shinkafa bayan wannan kuma har ila yau kumar ta kwasa mai kula da shiyar kudu maso yammacin najeriya ta sake kama wasu buhuna hudu da bakwai ke kunshe da fatun wata dabba mai suna pangolin a turance da nauyinsu ya kai na kilogram 10,263 wanda kuma aka yi niyan wucewa da shi kasar sin tare kuma da kama wani dan kasar sin a wani gida da ke nan ikeja ga dai kwantrola umar da karin haske lokacin da muka kama wancan saboda haka dama mun samu labari ne inda aka je aka ɓoye wannan sashe na da bayan mun zo mun kamo wannan da shi wannan mutumin ƙasan china saboda haka wanda ya bamu labari ya sake bamu labari cewa akwai wani wurin da mu duba ba a wurin shine muka je muka sake koma da muka sake koma shine muka samu bukuna ɗari hudu da bakwai da aka total jimallar kuɗin wannan saboda shi ana auna shi a kilo ne kowane kilo abin da ake sai da shi dalar Amerika ɗari shida to yawan wannan da aka yi jimallar gaba ɗaya kuɗin ya fi biliyan biyu na naira darajar kayayyakin kenan saboda ita gonar ta hana ko ina kwastan ta duniya gaba ɗaya ta hana harka kashe wannan dabobi wannan irin wannan dabobin kudin fatan wannan dabba da aka kiyasta ya kai na fiye da naira biliyan biyu da rabi a ƙarshe dai hukumar ta kwastan ta bayyana cewa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da dakile ayyukan 'yan sumoga da ke neman kasara tattalin arzikin najeriya babangida jibrin murai amurka daga lagos